alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'ad jama'a masu kallonmu da kuma sauraronmu ina mana sallamar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri namu mai farin jini mai albarka shirin da muke tattauna matsalolin addinin musulunci inda muka saba gayyato maluma yan uwa su shigo a cikin wannan zaure mai albarka domin taya mu tattaunawa da yan fashin baki akan wato wasu tambayoyi da muke alƙa'in su domin ƙara fahimtar matsaloli na addini yadda ya kamata a yau ma insha Allahul Karim tare da ni Hamdani Abdullahi Yusuf da zan jagoranci gabatar da wannan shirin a cikin wannan zaure muna tare da Malam Mustapha daga Lafai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah. Ɗayan ɓangare na ana tare da shi ma Malam Mustapha amma daga birnin Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Yau za mu gina ne ci gaba ga shirin da ya gabata satin da ya gabata mun tattauna akan ayoyi da ake fassarawa a basu ma'anar da bata dace ba yau kuma za mu leƙa hadisi hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ake basu ma'ana wacce bata dace ba a fahimce su a baibai sabanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar sabanin yadda sahabbai suka fahimta sabanin yadda magabata salafus salih suka yi to amali da waɗannan hadisai zan fara da miƙa tambaya ta farko zuwa ga malam mustapha lafai oh. akwai hadisin annabi sallallahu alaihi sallama wanda ya bayani idan wato masu rayuwa ko ra'ayi na ta'addanci suka tashi karfafa mummunar aniyarsu wannan yana daga cikin hadisan da suke sahun gaba wanda suke kawowa su yi tsayinsu a kansa inda annabi sallallahu alaihi sallam aka rawaito yana cewa umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yake cewa fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum zuwa ƙarshen hadisin shi wannan hadisin shin yana nuni ne akan cewa an umarci musulmi ko kuma ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam umarci musulmi su ci gaba da yaƙi sai randa kowa ya zama musulmi ko kuma yaya fassaran hadisin na yake ƙarƙashin fahimtar magabata alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah na'am a wanga hadisin ɗaya ne daga cikin adisai da mazo sallallahu alaihi wa alihi wa ya yi bayani kuma ya karantar da sabonsa farko abin da za mu lura da shi game da wanga adisi hadisi ne da da yawa an samu cece kuce a kan menene fassaranta a wajen malamai fama mu sani wanga kalma larabci ne mm. kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana magana da waɗanda suke ba larabe mm. da kuma larabcinsu na wannan lokacin bai garwaya da wasu yarurruka ba mm. har da zai kai ga ka'ida a yi shari'i a yi kaza a yi tafsiri ba to kuma su sai suka fahimci ga abinda da manzan Allah ke nufi to amma da ya zan musulunci ya da mutane sun fara shigowa sai kuma akwai bukata ga irin wa'anda ba, ba, larabawa ba irinmu domin a karantar da mu ka'ida kamar yadda ɗan uwa a satin da ya gabata ya yi bayani muhimmancin neman ulumul ala to sai kuma an ka ba mu bayani game da muhimmancinsa irin musan menene ka'idodin fassarar Kur'ani da kuma ajisai da kuma larabci musamman a wanga ajisi to ya kamata a lura da abubuwa guda biyu kalman da manzo sallallahu alaihi wasallam ce umirtu an ukatila nasa kalman ukatila to a duba wannan kalmar da kuma shi ma an nasu shi ma a dube shi mm. kaga kalman nan ya samu asali ne kamar da malaman sarfu suke bayani katala ya kutulu sa samu katala da kuma sauransu da mm. uktul mm. to yanzu sa ce katala mm. alawaz ne fa'ala kenan ɓangarori ne guda biyu yanzu fassara ya zan manzan Allah sai ce an umurce ni an ukatilan nasa in yaki waɗanda suke yakar nan wanga kuma zai samu goyon baya daga ayoyin Kur'ani da Allah ta'ala can karshen suratu Ali muranin ya yi lazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu ko wattakulla kaga wa rabitu ku yi me daura da mara kamar waɗancan suke yi kuma ku yi hakuri mm. kenan ba bangare guda ba mm. an fahimta mm. to kaga kenan shi ma nan masu yakarku to ni ma an umarce ni in yake su kamar yadda zo a nuri in ta kunu ta alamuna innahum ya'lamuna kama ta'lamun eh, su suna yi kuma kamar mudafa'a ne mudafa'a ne eh. wangana yi wangana yi hmm. a sake na hadisin bai nufi a yaki kowa hmm. yana nufi wa'anda suka tada kai ba suka kawo hari ma musulmai hmm. shi manzan Allah yake magana da su na ɗaya kenan hmm. na biyu kuma ai da ya ci gaba da cewa annasu hmm. to ai ana nufi a wajen mutane na ai sun riga sun fito masu yakar musulmai ba wayanda suke zaman lafiya da su ba to ta wanga bangare za mu ga fassaran ba wai abba inda ana so a ce mu yaƙe su ne kai sai za ba mu umarni ne mm. amma nan an kawo shi kan wazin na fa'ala ko mafa'ala wanga na yi wanga yi an fahimta mm. sannan kuma wanga hadisi ai da ya ci gaba to ya nuna mana fahimtar abin da sabai suka yi ma wanga jisi ba wai a rinka ci gaba da yaki har kowa ya karbi musulunci ba mm. ai musulunci kuma ya zo ya kawo wasu sharuta ta inda ma wanda ma ba musulmai ba in suka yi ah, sulu'un da kuma a zaman yarjejeniya na zaman lafiya da musulmi za a iya zauna da su su zan alu zimma suna biyan jizya kuma ga sunan kuma ba kashe su ba mm. sannan kuma musulmi na iya dauko wanda ba musulmi ba ya zo ya zauna da shi kamar da can cikin suratu tauba ya nuna wa in adu minal mushriki na stajare ka fajiru a ta yasma kalamallah kaga ba musulmi ba ne amma kuma ana zaman lafiya ya nemi kuma a matakiyan yakin ya nemi cewa a bashi kariya ya zauna sannan kuma za a iya alkawalin zaman lafiya mu. mu'a'id kenan a zauna da su lafiya a sake nan hadisin ba wai yana nufi a rinka yakar saru sai sun musulunta ba wa'anda suka tada kayan ba suke yaka su ake yaka mm. kenan abin da hadisin ke nunawa shine mu fahimci waye suke gaba suke yakar mu sannan a yake su kuma da an ce annasu ba wai an takaita an yi generalizing an cewa kowa da kowa ba a wa'anda suke yakar manzan Allah a wancan lokacin hmm. sannan kuma yanzu wa'anda kuma suke zaman lafiya su ma ba za a yake su ba hmm. Allah ta'ala Masha Allah Malam Mustapha Imam eh, akwai ɗayan hadisin mun ji bayanin da malam ya yi akan wannan hadisi su shi hmm. akwai wani ɗayan hadisin wanda shi kuma kaman a ƙarin shajjarwa ne da ba da tabbacin cewa e, ku tafi ku yi yakin eh, za a taimake ku inda aka roito annabi sallallahu yana cewa la ta'ifatun min ummati zahirina alal haq zuwa ƙarshen hadisin mhm. shin shi wannan haka yanda su irin wannan mutanen suka fahimce shi haka yake ko kuma akwai kyakkyawan fassara da fahimta da maluma magabata suka fitar to a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim to mas'ala ta fahimtar nasi na hadisi da kuma saƙon da yake cikinsa mm. matsala ce mai girma da faɗi kuma magabata ba su batta a haka ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi abin da ake cewa jawami'ul kalimi mm. kalma zai guda ɗaya to amma takan zo da fassara daban-daban na san a ah, darasussukanmu na can baya yan uwa malamai sun tattauna da faɗi akan wa'annan matsalolin da suke da girma wannan hadisin sai an koma in ana so a fahimci fassara wani yanayi ne ya faru suna ɗaya daga cikin hadisan da malamai suka tattara su wayanda suke magana akan qurbus sa'a tahowar alkiyama lokacin da zamani yake da faɗi zamani zai tsayi har ake gani kamar saƙon zai jirkice to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sabai garanti domin Allah da kansa subhanahu wataala ya ce inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun ni na saukar da wannan ambatan kuma na yi alkawari zan kiyaye zan kariya daga cikin kariyar da Allah subhanahu wataala ya bayar ne babu wani abu da ya bata a cikin addini hmm. to irin wayannan hadisan suna su ne lokacin da sahabbai damuwa take damun su suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama yaya zami idan mun sami yanayi sai ce da su to la tazalu da'ifatan min ummati ku sani wannan al'umma ta Allah ya mata wani katari cewa ba za a guje ba sai an samu wata jama'a hmm. zahiri na alal haq za su dinga tabbatuwa akan gaskiya wajen tsayawa akan gaskiya to akan wannan tsayawan ne da kuma can da ya ce ladirun man khalafa mm. wannan ɗaya daga cikin ruwaya kenan mm. akwai ruwayoyi daban-daban in ka koma cikin hadisin zai faɗin yamani dogon hadisi ne mm. to shine in ka haɗa fassarar wannan sai fitan maka da saƙon almuhim duk magabata malaman baya ba su fahimci hadisin daga wannan mahangar da masu wannan fitin da suke sa ba domin illar ka fahimci hadisin ka ɗauko shi daga haka shine za ka rushe wa al'amura masu ƙarfi kai ne a cikin musulunci wanda suke misali kaga za ka rushe in ka ce a haka za a tafi to abu na farko da za ka yi shine akwai za a samu karo na wa'insu hayoyi da hadisai wanda suke magana akan zaman lafiya wanda suke magana akan al'umma za ta ci gaba mm. sannan idan aka tafi a haka sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda ya rayu da ta sahabbansa dukkaninsu da wannan fassarar ta saba saboda haka kaga ya saba da abin da yake waƙe da kuma wanda ya faru wanda aka rubuta a cikin tarihi to amma me yan baya suka fassara wannan da'ifa ɗin saboda akan da'ifar rigima take wacce jama'a ce mm. to kowa shi yasa da ya to sai ce mu ne jama'ar mm. wannan ce sune ɗa'ifatul mansura wannan ya ce mu ne kaza wannan ya ce mu ne kaza ya ja jama'a akan wannan fitinar tashi mm. alhali annabi ya yi zajar akan cewa za a samu firaqud dalla shi ne abin tsoron da ake nema wanda har za su iya daukan makami su shiga abubuwan da ake ciki to muka koma 'yan baya sai mu kalla imamul bukhari allah yarda da shi da ya zo fassarar ɗa'ifa jama'a haka take mm. wata jama'a sai aka ce wace irin jama'a ce wannan da za ta tsaya akan gaskiya ta kara addini har zuwa ƙarshe kuma allah yi wa manzala sallallahu alaihi wasallam alƙawari sai ce su ne ahalil hadis mm. ma'abota sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda saƙon ba zai ɓata ba kuma kaga in ka koma a cikin tarihi za ka ga in ka shiga cikin ilimi babu ilimin da aka yi wa gata hmm. wajen tace shi da tabbatar da magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashi rijal mazaje daban-daban a karni bayan karni musamman lokacin tabi'ai sai da aka kalkale aka tabbatar da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka inganta kuma aka fitar da ilimi mai zurfi mai faɗi wanda za ka iya gama rayuwarka akan hmm. shi to shi a wajen imamul bukari an ce da'ifa ya ce su ne ahlul hadis kuma ya daidai da maganar imam ahmad bin hanbali ya ce to in ma ba su ne aka ce ahlus sunna ba ma abota sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka bi hadisi to su waye mm. domin su ne suka ɗauko rayuwar annabi ba abin da suka bari ya ɓoye a ciki to kaga sakon dama rayuwar annabi ne saboda Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam za a bi kuma sai an bi shi ne za a shirya to sai eh, fassarar da imam ahmad da imam bukhari suka yi a wajen imamun nawawi shi kuma yace ɗa'ifa wata jama'a ce da Allah zai tanadinta kowane lokaci domin ta bada kariya ga addini ta iya zama jama'a ce wacce a lokacin da ake bukata bukatar soja ake yi mm. to za ta fito da runduna ce ta jama'a wacce take da karfin makami da za ta kare addini ta iya fita a'a a mas'alar da ta zo ta samu yanayi na zamani ne na me kawar da zalunci wanda irin zalunci na shirka sai ta fito a cikin malanta an fahimce ni to haka shi imamu nawawi ya ce ko kuma a'a su faƙi ne wanda za su dinga fitar da hukunce-hukunce na wahala hukunce-hukunce masu rikirkitarwa mm-hmm. mu kaga za mu gasgata wannan a wannan zamanin da fatowoyi suke canzawa to sai Allah ya tanadi wa'in su ajiye ga wani gamshakin malami da ya zama shi ne madogara al'umma da zai bata kariya saboda yawan bincike da yake mm-hmm. fahimtar imamu nawawi kenan har ta kai yana cewa za ta kasance ma masu zuhudi ne mm. saboda ƙarshen duniya zai zo za a zo a ta tanafus ana ta kokawa akan mallaka da kaza to ya ce za a samu wanda su kuma za su keɓe su kame kai su samu ƙana'a ta yadda za su nuna ga koyarwa addini ba tare wannan duke ba ce mm. kaga mu a wannan zamanin kenan ne yanzu wanda za ka ji har muna yin ganganci muna cewa da za a ce wani annabi zai zo to mu'jiza za a ba ne kuɗi to su kuma da za su za su rike sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa wannan abun duniya ba wani kayan gabas bane saboda sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar a cikin wannan to wannan fasar ta Imam Nawawi idan ka ɗauke ta ita ce tafi zama a buɗe idan ka ɗauko siyaƙin kalmomin da suke cikin hadisin wata al'umma ce da Allah zai tanada da za ta tsaya akan gaskiya gaskiya wajen kwato 'yancin al'umma gaskiya wajen kaza kamar yadda muka faɗi rukunoni da nau'i nau'i na jihadi a baya to dukkanin sai ka sa a cikin kowane rukuni a samu wannan ta yadda za a samu al'umma mujtama wacce za ta bauta wa Allah akan koyarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akan yaƙar zalunci shi zalunci nan muna tambaye mai tashi shine da aka tambaya na bisa ya me zalunci ce shirka mm. domin shirka ita ce me duhu ce mm. zalunci ce to wannan zaluncin har sahabai suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar da aya yake cewa wa'anda za su shiga aljanna wa'anda suke imani wa'anda walam yalbisu imanuhum bi zulmin sai suka hankalin su ya tashi sai suka koma suka ce ya rasulullah ayyuna lam yuzlam nafsu waye baya zalunta kansa ce ba haka bane ba ku ji can Allah ya ce sai musu fassara ba sai musu fassara ce zaluncin da ake nufi shine zaluncin shirka to zalincin shirka zalincin fin karfi zaluncin kaza duk wani nau'i da wanda za a ce wannan abun ba adalci ba ne to za a samu jama'a al'umma da za ta zo ta kalli wannan shine fahimtar magabata akan doron wannan hadisin kuma ita ce ta yi daidai wacce bata ci karo da sauran hukunce-hukunce wanda ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayar ba mm. sabanin wanda suke da fahimta a ah, wata jama'a ce da za ta zo ta dauki makami ta yi kaza mu ne jama'ar mu ne zamu kaza ta yanda in aka zo babu fiqhul aulawiyat mm. ba za su fahimci me yake faruwa ba ba za su kaza ba sannan za su gini akan ijtihadi na san rai mm. to wannan al'umma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwabe mu akan lalle mi hankali da karshen zamani zai zo saboda mutum zai iya waye gari yana mumini kafin yamma ya yammaita ya zama kafiri ko kuma ya maita yana mumini kafin waye gari safiya ya zama kafiri saboda ya sai da addinin sa da kadarar duniya Allahu a'lam masha Allah Allah ya samu dace allah Mustafa eh, lafai na dawo ta bangaren ka idan muka kalli shi ma hadisin da ake yanko wani bangare nashi wanda wannan shi kusan an sha jin shi shata wanda bai san wannan hadisan da ake amfani da su ba ya san wannan mm. cewa eh, ita aljanna ta ta zilali siyuf hmm. wai tana karkashin inuwar ta kubba hmm. wato kaman ana cewa mai nema aljanna kawai je ta yaki kenan ya mutu hmm. ya kashe a kashe shi zai shiga aljanna kai tsaye shin wannan hadisin yaya lamarinsa yake kuma yaya magabata suka fahimce shi to kaga kamar yadda kullum malamai suke fada maganar manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ka suka ka fahimci me yasa ya fade shi ba aka nan kawai yana zaune da sabai ya ce aljannatu ta eh, zilalu suyuf ba a hmm. ba aka nan kawai yana zaune ya fadi wanga ba hmm. akwai abin da ya faru hmm. kuma ababa ne sai kuma in muka ɗauko daga farkon hadisi to shi zai ba mu fahimta cewa la ta tamannau mm. mm. kada ku yi fata da burin cewa Allah ya kawo yaki mm. wasalullah al'afiya ku roki Allah zaman lafiya sai kenan me ake so zaman lafiya to amma in ya zo ya auku fa idan an ka tunkare ku da yaki so ku yi akuri to yanzu wanga kalma sai ya shigo mm. kamar shajja'a su ne a kan su tabbata su tsaya su yi wannan yakin mm. shi ne kawai manar na'am tun da dai ya faru ana yaki to mm. kada ku gudu kada ku ja da baya kada ku ji tsoro duk abin da zai faru ya riga ya faru kenan tun da dai an riga an kawo ah. maku ari to yanzu ku tabbata ku yi wannan yaƙi ko yi ko ku yi za yi eh. tun tunda dai an riga an fara mm. to kamar wanga ya shajja a su ne kuma wanga za a gani a cikin rayuwar sabai manzon sallallahu alaihi wasallam aka yake ba za a ga inda sabai suka tashi suka kai ma wani ari ba mm. amma idan an ka fara yaki an ka kawo masu ari to sai ka gama wani bi suna neman fatawa daga wajen manzan Allah kamar hadisin Anas bin Khadar da yake tambaya manzan Allah yana cin dobina a filin yaki hmm. yake cewa idan an ka kashe ne a wanga yaki ina zan yi manzan Allah ya ce aljanna bai gama cin nan dobi nan ba ya watsar da shi kuma ya shiga yaki ya je ya yi an ka kashe shi kaga yanzu yana fassara gani ba wai shi ya tashi tun farko ya je ya kunan bakin wake ko ya je ya kashe wani hmm. domin kawai zuwan shi yana son aljanna ba an fahimci wanga haka kuma ai gudu a wajen yaki kuma hmm. laifi ne laifi ne babba ba mu wikati da manzan Allah ya ambata ai ar a da wata wallahi mun zaf to yanzu an riga an fara kuma aka Kur'ani kuma ya nuna ayoyi da dama cewa idan an ka fara fosbitu ku tabbata akan wannan lamarin to tun da an riga an fara mm. to wanga shajja'awa ne bayan yakin ya riga ya fara mm. ba wai ana amfani da shi kuma aje kawai aje a fara yaki ba ne mm. a'a in ko wanga ne to da sabai gaba daya za su mutu ba wanda zai saura don suna son aljanna da yawa ai sun zo sun tambayi manzan Allah manzan Allah ina so in je jihadi manzan Allah ce koma gida je kai ma iyayenka biyayya wani ya zo ya ce a wani aiki ya fi alkhairi manzali ce je kana ko kana sallah je ka sadar da zumunci mm. ka yi sallah a kan lokaci mm. ai manzan Allah san da wanga hadisi kuma waɗanga don suna neman aljanna ne amma manzan ce to bai ce ku je ku kashe kanku don ku samu aljanna ba ba inda ƙur'ani ya ce mutum ya je ya kashe kansa don ya samu aljanna sai dai kai idan an ka fara yaki da ku to yana karfafa ku ku tabbata hmm. kowace aya inna la ashtara min almu'minina da ake kawo ai hmm. ana cikin idan ana kwadaitar da su ne hmm. idan kuma yakin ya fara kada su ja da baya al'ilmu allah. masha Allah Allah ya saka da mafificin alkhairi cikin dan kasar da dakika ɗaya da rage wani ban san kuma na da wata shawarar da zai kara ba a nan ko kuma karin bayani almuhim shine kamar yadda darasi suka mu dai a bayan na mai da mu kai ga mai sauraro ya bibiya ko kuma ya shiga ya duba yansu abubuwa lallai dole sai mun zurfafa ilimi kamar yadda dan uwa a satuttuka da suka gabata malam dawud ya nusar da mu sai mun faɗaɗa neman ilimi ilimin nan kuma daga asali mm. ta kalmar da ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wannan zamani yake faɗa ya ce falabud da min tasfiya wa tarbiya mm. sai an haƙaƙi an tabbatar da saƙon mm. na annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sai a tarbiyyantar da kai akan wannan domin Allah subhanahu wataala ya yi alkawari sai fa an bu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan za a shiga aljanna mm. to wannan ne ba ga cewa mutane kowa sai zo ya shiga cikin riga annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga ina zaka gane na annabin Mm. to kaga sai ka je ka nemi ilimi shi yasa malam ya lahallari ya ba mu shawara mafi kololuwa da nake kira ga kowa ya koma ya karkaɗe lahallarinsa ya ce wa yas'alul ulama kullum a cikin matsala tambayi malamai mm. wa yaqtadi sannan kai kwaikwayo da bibiya ga muttabi'ina ga masu bin me sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bi kyale ka nan bai ce allazina yadulluna ala ta'atillah wanda za su nuna maka abin da zai kara maka kima da daraja a wajen Allah kuma suke kwadaitar da kai suke jama hankali suke jawo rigar ka baya su ce kai kiyayi wa'annan abubuwan na shaidan ne hmm. to wannan shawarar ita ce kullum za a ba al'umma akan lalle a koma a gano madarar saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabin rahama ne hmm. to kar a ɗauki fassara dan fassara ko karatu kuma da ake cewa aje ai karatu duk littafin da zaka karanta an ka kai daraja da zaka dauka ka fahimta to ka duba muqaddima ta malamin kuma ka duba takaitaccen tarihin malamin a wanne yanayi ya rubuta littafin wannan zai taimaka maka matuƙa ta yadda ba za ka ɗauki wata fahimta tashi a cikin wani yanayi da yake ciki na damuwa kuma ya fassara ɗan adam ne shi akan wannan kuma ka ɗauka ka ɗauko ta ka riƙe da ita sai wannan shi yake haifar da fitina kuma yake jawo ake samun guluwi wanda kuma musulunci baya fata da wannan Allahu alam Allah ya sa mana daraja a cikin wannan al'amari namu gaba daya Allah kuma ya fahimtar da mu fahimta mai amfani amin amin muna godiya kwarai malam Mustafa Allah ya saka da alkhairi malam Mustafa lafai muna godiya Allah ya saka da alkhairi jama'a masu kallo da saurari abin da ya sawaka kenan a cikin shirin na wannan sati ah, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka ma maluma da alkhairi ya saka mana baki ɗaya da alkhairi kuma ba mu ladan da ke ciki abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya fi muna nan za mu dakata sai kuma ku tare mu a wani sati a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmuwa ganin wannan shirin ya zo muku ni hamdani abdullahi yusuf nake cewa da ku mu haɗu a sati mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu